ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم جمعة sha hudu kenan ko sha hudu ga watan rabi'ul bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne ko ita ce rana ta biyu a cikin wannan daura ta wannan littafi mai albarka na nukbatul fika a rana ta farko mun yi zama guda biyu wanda ya kunshi muƙaddima dangane da alhafiz ibnu hajar da kuma littafin nukbatul fikar sannan kuma mun fara karatu a cikin <clears throat> wannan littafi mai albarka inda muka ji muƙaddimar malam da kuma sababin da ya sa ya wallafa wannan littafi sannan mun ji da me ya bude ya bude ne akan mas'alar al-khabar inda muka ji cewa khabar hanya ce daga cikin hanyoyi na karban labari na karban sako sannan kuma mun ji cewa ko dai ta zo ma mutum ta hanyoyi bila adadin mu'ayyan ko kuma mutum labari ya zo mai ma'a hasrin bima fawqa sunain ko kuma ya zo mai bisnaini ma'ana bihima aubi bi wahid wayannan su ne hanyoyin guda hudu waɗanda ya kawo na karɓan saƙo ko karɓan labari ta kowace irin hanya mun ji na farko shine mutawatir na kashi na biyu kuma su ne ahad wanda a ƙarƙashinsu kuma akwai al-mashhur da al-aziz da kuma al-gharib sannan bayan nan mun ji dukansu waɗannan nau'o'in da aka lissafa guda uku ɓangaren ahad kenan akwai makbul akwai mardud akwai wanda yake ana karɓa akwai wanda ba a karɓa gwargwadon yadda bincike ya kama dangane da ahwal na ruwa na waɗannan riwayoyin sannan mun ji menene ifadatu menene yake ba da fa'idar shi me yake fa'idantarwa shi alkhabarul mutawatir ya faɗa mana cewa yufidul ilma al yaƙini yana fa'idantar da ilimi na yaƙini cewa idan abu ya zo ta hanyar tawatur ana samun yaƙinin tabbacin wannan abu sannan mun fara magana akan abin da ya shafi menene abin da الأخبار الاحاد كيف إذا تروى أنا نزام تاشي إن شاء الله تعالى نعم وكلها سوى الأول نعم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود بتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواياتها عن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم نظرا في القرائن على المختار نعم وفيها المقبول والمردود وانا يا جباتا آه، درس من دي لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول domin sai an yi bincike akan halin marwaitansu za a iya ba su hukunci za iya ba wannan hadisin na ahad hukunci cewa karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار za a iya samun a cikin wayannan al'akbarul ahad din abin da yake fa'idantar da ilimi al'ilmun nazari idan an samu waɗansu ƙara'in a waje da za su ƙarfafi wannan labarin sai ya sa labarin ya fa'idantar da al'ilmun nazari jiya mun fara magana akan cewa akwai maganganu na malamai dangane da ifadatul khabarul ahad menene yake fa'idantarwa shin yufidul yaqin kamar yadda mutawatir yake fa'idantarwa ko kuma yufidul ilm an-nazari ko kuma yufidul zan? wanne daga cikin waɗannan guda ukun khabarul ahad yake fa'idantarwa wannan sune aqwal guda uku a wurin malaman usul da malaman ilmul kalam da kuma wasu daga cikin malaman hadisi wayannan wannan mas'alar ta ifadatul ilm da makamantansu ba sa cikin mabahis na ilmul hadith ba sa cikin mabahis na ilmul hadith galiban abin da yake shigo da irin wayannan masail din shine tasirantuwar malamansu daga cikin malaman hadisi da wasu ulum din na daban da aka tasirantuwar muhaddisun da ulama'ul usul wannan shine yake shigo da irin waɗannan masail din wanda asali ba sa cikin mabahis na ilmul hadith naka malamai suna da maganganu guda uku na farko suna cewa alkhabarul ahad yufidu dhanna mutlaqan yana fa'idantar da zato ne haka duk labarin da ya zo ta hanyar ahad kana zaton cewa wannan abin haka ne zato kake ba ilimi kake da shi akan abin cewa haka ba ne kana da kyautata zaton wannan abin haka ne wannan shi ne ƙauri na farko wannan kuma shi ne ƙaunin da imamun nawawi ya hakaito shi a cikin sharhu muslim kuma ya danganta shi cewa shi ne ƙaulul aksar ya kuma ishara cewa shi shine mu haƙƙiƙi. Ƙauni na biyu wanda suka tafi akan cewa yufidul ilm yana fa'idantar da ilimi kamar yadda mutawatir yake fa'idantar da ilimi haka shi ma a ahad yake fa'idantar da ilimi matuƙar ya zo ta hanya ingantacciya sawa'un akwai ƙara'in ko babu ƙara'in wannan shine kauli na biyu wanda aka nakalto daga al-Husayn al-Karabisi da al-Imam Dawud ibn Ali al-Zahiri da kuma al-Harith al-Muhasibi haka kuma riwaya ce daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'an cewa al-khabaru al-wahid yufidu al-ilm babu buƙatar sai da qara'in ko kuma babu qara'in ƙauli na uku shine ƙaulin da suka tafi akan cewa shi ƙabarul ahad yufidu al amma idza taffat bihi al idan an samu ƙara'in, za a iya samun akbarul ahad wani yana da qara'il wani kuma ba shi da wasu ƙara'in da za su karfafu wannan ƙabar ɗin, da haka wannan ƙara'in ɗin za su iya sa wannan ƙabar ɗin ya zama yufidu al rashin ƙara'in kuma za su bar shi a matsayin yufidu dhanna shine kaulin na uku wannan kaulin na uku shine kaulin da anan al-hafiz ibn hajar yake rinjayarwa anan shi yasa yace wa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-ilma an-nazari bil qara'in sai ce alal mukhtar a bisa magana mafi rinjaye ya ishara zuwa ga cewa akwai sabani akan ifadatul khabarul wahid din da haka alal mukhtar da ya ikhtiyari shine cewa idan an same shi da ƙara'in yufidul ilm misali a waƙi wanda zai ƙara fito mana da misalin ƙara'in akan magana idan mutum aka zo aka ce ma misali wane ba shi da lafiya wane ba shi da lafiya wannan kabar ne aka kawo ma kabar ahad za ka sami yaƙinin ba shi da lafiya ko ba za ka sami yaƙinin ba shi da lafiya ba na? <laughs> eh ya danganta da wanda ya kawo labarin akwai ƙarina da ya kamata akwai abin da ya kamata a lura da shi akan tabbatar da abin ko rashin tabbatar da shi amma da aka ce ma wani ba shi da lafiya sai ka ce ɗazu ko na gan shi ka gan shi a cikin kemis a tsaye ganin shi da kai a cikin kemis ɗazu kafin a zo a baka labarin ba shi da lafiya me ce wannan karina ce wanda za ta ƙarfafi labarin nan da aka kawo maka sai ka sake zuwa kuma watakila sai ka ga wani kafin a baka labarin ka ga wani da magani ina za ka je wane ne ya aike ni wannan karina ce ko ba karina ba ce karina ce wanda za ta sake karfafa ma wancan labarin sai ya zama kabar wahid ne amma ya samu ƙara'in wanda za su ba shi ifadatul ilmun nazari saboda wasu abu da ka lura da su a gefe to wannan shine abin da suke nufi da ƙara'in din bana labarin da zai zo ma akwai wasu abubuwa a wajen labarin wanda za su karfafa ma labarin ƙarfi. ya fi wanda ya zo haka kawai babu wasu alƙara'in a waje wanda za su ƙarfafa mishi mun gane wannan to wannan ne ƙauli guda uku amma ƙaunin cewa kabarul wahid matuƙar ya inganta yana fa'idantar da ilimi ƙauni ne wanda yake mai ƙarfi shi ya al al’imamu bin hazm ya ƙarfafe shi da dalilai masu ƙarfin gaske ya ce duk wanda ya yi inkarin wannan fa'alaihi dalil wanda ya yi inkarin wannan to ya kawo dalilin da zai iya tabbatar da cewa kabarul wahid baya fa'idantar da ilimi da haka haka malamai da yawa haka ibn al-qayyim a cikin as-sawa'iqul mursala shi ma ya ƙarfafi wannan ƙaurin ya kawo dalilai da suke tabbatar da shi saboda wannan matsalar yana cikin masail a ƙadiyya waɗanda mu'tazila da jahamiyya da sauransu suke riƙewa wurin raddin hadisai musamman a hadisu sifat da makamantansu dangane da wannan an kawo hadisi su ce ai wannan kabar ahad ne la yufidu al-ilm yufidu dhann haka ba za a yi amfani da shi a wurin tabbatar da sifa ga Allah subhanahu wata'ala ba da sauran irin waɗannan hujjojin da suke amfani da su ta hanyar irin waɗannan nazariya. ɗin. Eh, ala ayi hal wannan shine kulasar akwal ɗin guda uku. Da haka matsalar ifadatul ilm ko ifadatul zan tafi da alaƙa da ilimin usulul fiqh fiye da alaƙa da ilimin mustalahul hadith. الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه وخبر الآحاد بنقل نعم. عديد قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا bayan ya yi bayani a baya cewa akwai aksam na khabar zuwa ga mashhur da aziz da kuma gari. yanzu wancan gari ɗin ya ɗauko mana ya sake dawo da shi nan zai yi magana a kan shi domin a can bai yi mana tafsil na aqsamul gari din ba da gari ɗin din ya kasu kashi biyu da a anan zai yi magana akan aqsamul garib tunda mun san garib a baya ai mun san wanne ne garib wanda ya zo ta hanya ɗaya nau'i ɗaya ya faɗa a ciki da haka yanzu zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi garib sai sai sun garaba sannan garaba a hadisi imma an na fi asli sanadi aula wannan shine allafo din yayi anan yayi lafu anan ko In ma an takuna fi asli sanadi aula garaba ko dai ta zo a asalin isnadi asli sanad shine a tsarfuhu alladhi fihi sahabi bangaren sahabin hadisin anan aka samu garaba din aula ko kuma ta zama ba a bangaren sahabin hadisin ba shine ma'anar aula daga ko ya zama garib ne ta bangaren sahabin hadisin babu wanda ya rawaito daga wannan sahabin sai mutum ɗaya ko kuma shi sahabin shi kaɗai ya rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya rawaito tabi'i kuma shi kaɗai ya rawaito daga wannan sahabin wannan shine al-gharabatu fi asli sanad aula ko kuma ta zama ba aslu sanad ba ne? asli sanad ɗin ba garib ne. sai da aka gangaro tsakiya misali sai aka samu wata tsabaka wanda mutum ɗaya ne kawai ya rawaito a wannan tsabakar shine aula ba bana a samu in ma dai ta zama kaɗaitakar a ɓangaren farkon isnadin ne ɓangaren sahabin ko kuma ta zama ba haka ba a cikin isnadin ne daga eh, bayan farkon zuwa ƙarshe aka samu garaba mun gane wannan fal'awwal sai ce na farkon wanne yake nufi da na farkon malam na'am la ya ce al'awwal na farko yana ishara zuwa ga wani abu da ya gabata a baya me yake nufi na'am yawwa an takuna fi asli sanad ta zama fi asli sanad yake nufi shine al-awwal sunan shi al-fardul mutlaq al-fardul mutlaq idan ya zama garabar a asalin isnadin take bangaren sahabi to wannan ana kiran shi da sunan al-fardul mutlaq wasani na biyun kuma mun sake dawowa kanka wanne ne na asali din shi yasa na ce ka faɗa din ai saboda na ka tsaya rubutun Nam, na tsallaka tangi aula ko ba a asulus sanad yake ba idan ba a asulus sanad aka samu garaba ba shi ne alfardun nisbi alfardun nisbi Da haka ko dai ya zama alfardun mutlak ko kuma ya zama alfardun nisbi ko kuma ya zama ko kuma mu ce mai algharibul mutlaq ko kuma mu ce mai algharibun nisbi da aka za a ce mai fardul mutlaq za a ce mai alfardun nisbi za a ce mai gharibul mutlaq za a ce mai gharibun nisbi kowanne daga ciki sunan shi ne sunan abu ɗaya ne za a iya kiran shi da shi amma wa yaqillu itlaqul fardiyyati alayhi wannan na biyun alfardun nisbi ya ƙillo itlaƙul fardiyyati alaihi kaɗan ƙwarai ka samu ana itlaƙin fard a kan shi ana ba a kiran shi da suna fardun nisbi galibi in za su kira shi sun fi kiran shi da suna gharib haza hadisun garib la na arifuhu illa min hazal wajhi sai su yi itlaƙin shi da garib ba a cika kiran shi da suna alfardu ba wanne shi nisbi din ba a cika da kiran shi da suna alfardu ba amma mutlaq shi ake aka fi kira da suna alfard ba a cika kiran shi da suna garib ba shi kuma wannan shi aka eh, eh, yawan kiran shi da suna garib ba a cika kiran shi da suna fardu ba kawai istilahi ne na isti'mal istilahi ne a wurin isti'mali kawai ba wai ƙa'ida ba ce mun ba a kiran wancan da wannan ba a kiran wancan da wannan a'a wurin istimali a aikace in za ka kalli kutubul ilal da kutubul hadith za ka samu galibi idan sun ce garib za ka samu fardun nisbi ne idan sun ce fard za ka samu fardul mutlaq ne ko garibul mutlaq wurin istimali amma ba wai ana nufin wata ka'ida ce mustarida ba ce ba za ka iya kiran garibun nisbi fardun nisbi da suna fardun nisbi ba sai dai ka ce garibun nisbi ba haka ba ne wannan shi ne abin da yake ishara a kan shi hadisi fard yana da amsila da yawa daga cikin misalan shi mafi shahara shine hadisin inamal a'malu bin niyyat hadisi ne gharib gharib kuma mutlaq hadisi ne gharib mutlaq imam bukhari da sauran ashabul kutub duk sun rawaito hadisin amma duka hadisin duk ta yanda aka yi hanya ɗaya yake da shi imamul bukhari ya rawaito shi a kitabu bad'il wahyi farkon hadisin da ya fara kawowa daga malamin shi al umaidi abdullahi ibn zubair shi kuma daga Sufyan al-Sauri shi kuma daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi kuma daga Muhammad ibn Ibrahim al-Taimi shi kuma daga Alqama ibn Waqqas al-Laythi shi kuma daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat da haka wannan isnadin shi kadai hadisin yake da shi babu wani isnadi da ya inganta na wannan hadisin in ba wannan ba illa dai fardin ko kuma garaban ta tashi daga kan ya'aya ibnu sa'id amma farko umar shi kadai ya rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma alqama ibnu waqqas shi kadai ya rawaito daga umar shi kuma Muhammad ibn Ibrahim at taymi shi kadai ya rawaito daga Alqama shi kuma Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi kaɗai ya rawaito daga Muhammadu ibn Ibrahim daga kan Yahya ibn Sa'id daga nan ne sama da mutum ɗari biyu, ƙalla ka samu wani imam daga cikin a'immatul hadis a wannan tsabakar wanda bai rawaito hadisin daga Yahya ibn Sa'id ba tun daga su imamu Malik Imam sufiyanu sauri ibn Uyayna Hamadu ibn Salama Hamadu ibn Zaid da jika sauran a'imma na wannan tsabakar ba wanda bai rawaito hadisin daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari ba daga hadisi ne garib garibi kuma fi min asli sanadihi daga wannan zamu ce wani irin nau'in garib ne anan garibul mutlaq garibul mutlaq saboda me saboda an same shi fi asli sanad tun daga asli sanad har zuwa ƙasa sannan daga cikin amsila na alhadithul gharib shine hadisin uh, amru bin dinar abdullahi bin dinar hadisin abdullahi bin dinar daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu hadisin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an bai'il wala'i wa hibatihi hadisi ne gharib Garibul mutlaq saboda me saboda ba wanda ya rawaito shi daga manzon Allah sai Abdullahi ibn Umar ba wanda ya rawaito daga Abdullahi ibn Umar sai Abdullahi ibn Dinar daga Abdullahi ibn Dinar shine garabar ta fara tashi amma aslus sanad garib ne daga hadisu bai'ul wala'i wa hibatihi misali ne daga cikin amsila na al-ahadithul ghariba haka kuma daga cikin misalan shi shine hadisin Anas hadisin Anas da yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dakhala makkata wa ala ra'sihi al-mighfar dakhala makkata wa ala ra'sihi al-mighfar فقيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه wannan hadisin garib ne saboda me saboda babu wanda ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Anas ibn Malik sannan babu wanda ya rawaito shi daga Anas sai al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri sannan babu wanda ya rawaito shi kamar yadda waɗansu malaman suka ce daga Imam Zuhri sai Imam Malik da haka tafarrud na hadisin Malik ne an Zuhri an anas ka hadisi ne wanda yake gharib gharibun mutlaq al-gharibun nisbi wannan yana da amfila da yawa duk inda aka samu garaba zai iya yiwa asalin hadisin ba garib bane mashhur ne ma watakila ko ma mutawatir ne hadisin amma kuma ya zama garib nisbi saboda bin nisbati ila fulan misali a ce malamin akwai hadisan akwai ruwayoyin da aka rawaito hadisin ta hanyoyi da yawa misali mu ce wannan hadisin da aka kawo misalin shi Yahya ibn Sa'id Malik ya rawaito daga gare shi to amma a cikin ɗaliban Imamu Malik babu wanda ya rawaito hadisin daga Malik cewa ne a ayyana wani a cikin shi kadai za a ce tafarrada bihi fulan an Malik wannan hadisin fard ne ya aka ya zama fard ko garib ya zama fard ne ko ya zama garib bin nisbati ila riwayati fulan an fulan ta duban riwayar wane daga wane ya zama gari? amma asalin riwayar gaba ɗaya na hadisin hadisin ba garib ba ne an gane zai iya yiwuwa kuma garib ɗin ma ya zama garib ne tafarrada bihi ahlu balad mu'ayyan far ne nisbi amma na ahlu baladin mu'ayyan a ce hadal hadith Lamiyar wuhi illa ahlul madina ba wani daga cikin wanda ba 'yan madina ba wanda ya rawaito hadisin ta ce wannan far ne nisbi بالنسبة لرواية الحديث عن غير أهل المدينة وأنه فرد وأتي به أهل الكوفة وهذا حديث لم يروه إلا أهل مصر وأنه فرد بالنسبة إلى رواية البلد يا كأيت دقري كذا كما يندزي إيا كأيت دا صفة إلي كذا وأنه ذكر فرد نسبي ذاك فرد نسبي الأمر يشواسعني wasi دفاتي da aka yana da amsila ba su da iyaka zai iya yiwuwa kuma farɗin ma nisbi a ce bin nisbati lissiha a ce lamyar wuhi bi sanadin sahihin an fulan illa fulan ya zo ta hanyoyi da yawa amma ba wadda ta inganta sai hanyar wani to za a ce ta tafarrada bi riwayatihi sahihan fulan shi ya kaɗaita da riwayar wannan ta ɓangaren hanya ingantacciya sauran riwayoyin fa ba su inganta ba duka wannan zai shiga ƙarƙashin alfardun nisbi da aka wuraren amsila da mutum zai ga irin wayannan tafarrud ɗin nisbi ko mutlaq suna da yawa daga cikin mazan na wuraren da za a sami irin waɗannan misalan shine musnad na al'imamu abubakar al akwai gara'ib da yawa a ciki haka kuma a littafin mu'jam na al'imamu tsabarani al-mu'jamul ausar da kuma al-mu'jamul sabir wannan galibi za ka samu a hadith ne gariba da yawa a ciki haka kuma littafin al-afrad na al'imamu dara kutsuni dama ya wallafa shi ne dangane da masu riwayoyi guda ɗaya ɗaya galibi wanda ba su da wata riwaya sai guda ɗaya to za ka samu akwai namazi masu yawa na al'ahadisul ghariba da kuma riwaya munfarida da sauran waɗansu littattafan waɗanda suke ishara sai sa galibi za mu ga imamu tirmidhi a cikin aljami yana kawo hadisi ya ce haza hadisun gharib la na'rifuhu illa min riwayati fulan an fulan ana garib ne min riwayati fulan an fulan da sauran irin waɗannan istilahat ɗin a baya ya malam ya faɗa mana cewa a cikin ahad fi al-maqbul wal mardud kuma ahad ɗin guda uku ne mashhur da aziz da gari. maqbul da mardud galibi al’ahadisul ahadithul mushtahara ko mashhura a istilahi sun fi samun ƙarfi wurin inganci sun fi karkata sun fi yawa a ɓangaren inganci me yasa me yasa za su fi yawa a ɓangaren inganci na ba mashhur lugawi muke magana a kai ba mashhur istilahi saboda hanyoyin shi suna da yawa yana da tsoro muta'addida hatta aziz yana da hanya sama da guda ɗaya daga in wannan watakila tana da matsala zai iya watakila ya tsallake a wata hanya daga a wannan bangarorin ɓangaren kabur ya fi yawa a cikinsu saɓanin algara'ib saɓanin algarib wanda shi kuma ɓangaren ba'ib ɓangaren mardud ya fi yawa a ciki ya sa shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa yake cewa wa min al-gara'ib ma huwa sahih wa ghalibuha ghayru sahih wa ghalibuha sahih a cikin gara'ib akwai wanda yake sahih ne amma galibin su ba babu ba sahihai bane kaga galibin al-ahadithul ghariba galibin su da'ifai ne shi yasa ma waɗansu da suka yi istiqra'in aljami'a na imamu tirmidhi suke cewa duk inda imamu tirmidhi ya ce hadha hadisun gharib to zai wahala ba za'ifi ne hadisin yana itlaqin garaba ala alhadith ad wannan abin da ya shafi al kenan da kuma aksamul gharib ila al nisbi da kuma al-gharib al-mutlaq نعم وقول الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا أساس هو الصحيح بذاته نعم وتتفاوت السبب بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما فإن خف الضبط فالحسن بذاته وبكثرة طرق مصححة نعم قال رحمه الله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته خبر الآحاد ma'ana mashhur da aziz da gari idan aka rawaito shi bi naqli adlin ta hanyar riwayar wanda yake marwaiti adili ta mibabti mai cikakkiyar hadda domin hadda ta tafawat azabtu ya tafawat ya zama hadda zai iya yiwa mutum yana da cikakkiyar hadda daga wacce daraja za a iya cewa cikakkiyar hadda in za mu ba da percentage na hadda ƙololuwa dai mu ce ɗari bisa ɗari ko to daga ƙasa zuwa ina ne za mu ce cikakkiyar hadda za mu tsayar da ita eh saba'in da biyar wannan ai an yi an yi ta tasahul da yawa na akalla mu ce casa'in misali mu daga casa'in zuwa ɗari wannan mu ba shi matsayin cikakkiyar hadda to hadisin da adil ne abu na farko ya zama adili abu na biyu ya zama tamu zabti yana da cikakkiyar hadda daraja ta farko a hadda sannan muttasilas sanad sannan isnadin shi ya zama muttasil ne a haɗe yake babu yankewa a cikin isnadin kowa a cikin isnadin ya ji daga wanda yake rawaitowa daga gare shi sannan ghairu mu'allalin babu illa a cikin isnadin wala shaz sannan kuma babu shuzubi za mu zo a gaba mu ji menene al'illa menene kuma ashuruz alhadithu shaz ko alhadithu mu'al din labarin da ya zo a cikin kabarul ahad ya cika wa'annan sharuɗan da aka yi magana huwa sahihu li dhatihi wannan shine ake kira da suna as-sahihu li dhatihi shine as-sahihu li dhatihi dan an ce wannan hadisin sahihi ne ana nufin hadisin da ya cika waɗannan sharuɗan da aka ambata in an ce wannan hadisin ba sahihi ba ne bana wannan hadisin bai cika waɗannan sharuɗan da aka ambata ba daga idan ana so a san menene hadisi sahihi sai zama ta'arifin hadisi sahihi shine huwa ma naqalahu adlun tamu dhabti muttasil as-sanadi ghayra mu'allalin wala shaz wannan shine ta'arifin al-hadisi sahih anan an ambaci sharuɗa guda biyar sharuɗa guda biyar a cikin wannan ta'arifin sharaɗi guda uku na farko sharaɗi ne waɗanda ake nema a tabbatar da su sharaɗi guda biyu na ƙarshe sharaɗa ne wanda ake nema a kore su daga sharuɗan sun kasu kashi biyu akwai shuruɗ waɗanda suke mutiya ne tabbatar da su ake so a yi akwai kuma shuruɗ waɗanda suke adamiya ne kore su ake so a yi sharaɗi na farko daga cikin sharaɗin shine adalci ana so a tabbatar da adalci ga shi marwaitin hadisin sharaɗi na biyu ana so a tabbatar da hadda cikakkiya ba hadda kawai ba tamu zabti al-zabtu tam cikakkiyar hadda sannan sharaɗi na uku ana so a tabbatar da isnadin muttasil ne dole waɗannan abubuwan guda uku sai sun tabbata idan sun tabbata gaba ɗaya kuma sai a zo a ga duk inda wata illa take an cire ta daga cikin wannan isnadin ko hadisin ba a yadda an bar wata illa a ciki ba ya zama babu illa kwata-kwata a ciki sannan kuma babu babu da illa da shurudi duka suna da gaɓoɓi a cikin a cikin wannan matanin wala Allah za mu iya kaiwa zuwa ga shudubi illa kuma zai yiwu mu kai kanta ko kuma ba za mu kai kanta ba amma dai waɗannan su ne su ne hadisi sahihi guda uku ai guda biyar a kansu ake ginawa a tabbatar da ingancin hadisi ko kuma rashin ingancin shi muna da So. <coughs> Saura minti ɗaya? Menene adalci? Da aka ce, binakli adli. Me ake nufi da adali? Ko kuma wane ne adali? Na'am? <laughs> yin abu daidai yadda ake bukata shine adalci yanzu abubuwa guda biyu ne akwai al'adil al'adil akwai kuma al'adala akwai wanda yake adili akwai kuma adalci yanzu muna so mu san menene adalci kuma wane ne adili na'am Muhawara zai yi wannan na'am wannan adalci ke na adili ba wanda baya zalunci wanda yake aje komai inda ya kamata na'am shi ne wanda ba makaryaci ba na'am wande na'am ba ya kyautata mu'amala a addini da kuma mu'amala tsakanin shi da mutane kuma ba a zargin shi da wani wani bakon abu kace yanayi wanda ya saba ma al'umma na'am na'am ya sayyidat menene adalci kuma wace ce adila ko ba adilai ne a ciki to <coughs> na aje komai a inda yake na'am to za mu tsaya a kan adalci mun dawo gaba ta gaba sai mu dora a kai lokacin wannan jilsa ta farko ta yau ya ƙare ta haka za mu yi minti ina ga ko minti biyar ya kamata mu ko maimakon minti goma insha Allah ta'ala sai mu dora kan gaba ta gaba na'am يحمل ما هي الصفات إذا ما هي صفات العدل دور كي أي هاتي عدل شيني كذا wanda yake dauke da صفر عدل to menene sifar adalci عدم الكذب نعم سبحانك اللهم وبحمدك and 各位。